وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين مكتي يا ادم كيدما تركا كزونا اتكن الجنه ku ci daga abin da yake cikinta a ko'ina, hankalinku a kwance cikin jin daɗi, amma kada ku kusanci wannan bishiya wadda na hana ku cinta, idan kuwa kuka kusance ta, to za ku zama cikin azalumai ta hanyar saɓawa abin da na umarce ku da shi.